وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون waɗanda ba su sani ba daga cikin ahalul kitabi da mushrikai suka ce cikin ƙin gaskiya da taurin kai don me Allah ba zai yi magana da mu gadaga ba tare da wani tsani ba ko kuma wata alama da ake ganin ta zo mana mu kaɗai irin wannan magana irin ta ce al'ummar da suka ƙaryata manzanninsu a gabaninsu suka faɗa duk wadda zamaninsu da wurarensu sun bambanta zukatan waɗannan mutane sun yi kama da zukatan waɗanda suka gabace su wajen kafirci da taurin kai hakika mun bayyana ayoyi ga mutanen da suke yin yaƙini da gaskiya idan ta bayyana a gare su ba sa shakka kuma girman kai baya hana su imani